Nishaɗin zaune. mu Assalamu alaikum bar kanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a kuma cikin wannan shiri na nishaɗin zaune. Shirin nishaɗin zaune shiri ne na barkwanci da zai ringa kawo muku labaran ban dariya domin nishadinku da mu da wanda ni abdulkarim ibrahim ishaq sallari zan gabatar muku tare da gogon naku gashi can a gefe muji tawa abdulrahman mai agogo to malam muji yau dai gamu a cikin wannan zaure na'am kuma wannan shiri shiri ne domin kyalkyale kyalkyale e eh mana mu kyalkyala su ma su kyalkyala kuma kada masu sauraro fa su manta fa su ma sun sani da cewa akwai dan guntun labari dan kit su ma da su iya sawa mu karanta sunan wanda ya bada labarin kuma mu karanta shi da bakin mu ko ba haka ba a wannan haka yake to mai sauraro sai mu ce mu dan je mu shakata kana daga bisani muna dawowa kawai sai mu shiga cikin shirin namu eh mana mu kyalkyala To bar kanmu da dawowa cikin wannan zaure. Um, kafin ni in bada labari ina jin maji kai kamata ka ban bada labari ko saboda gwara na fara bada labari yauwa dan na san kai yau kanka a kwashe zo kila ka zubo da buhu buhun labarai a kanka to muna sauraron ka labarin da zan bayar shine labarin wani dan sanda ne da barawo dan mm-hmm. sandan nan ya fito yana patrol da daddare sai ya gamo da wannan barawo gaban nan da za a yi wannan ya yi tsuru-tsuru wannan ya yi tsuru-tsuru dan mm-hmm. sandan nan ya ce kai zo nan me a cikin kwalin nan to ya barawon nan ya to yana a yallaɓai a san yacce za a yi dai to dan sandan nan ya ce fa shi sai an buɗe kwalin nan da aka buɗe sai ga dvd da talabijin a ina ka samu ba amsa haka barawon nan ya ɗauko wata ɗari biya matsatsiya haka duk dunkule ta akan miƙo ɗan sandan nan ya amshe ɗan karkace ya duba ta to wannan a bakin ka yan sanda suka ji ba ruwa na a to ai ka san in ba sa yi ne ai ko a'a fa tom ba ruwan mu ne yana duba ya ce to wannan fa biyun da ka bayar belin tv ce saura ta dvd wato ta tv ce saura eh, ta saura ta dvd ai guda biyu ne sabaki ai kenan bara nan ya ƙara juya nan ya juya nan kawai sai ya dauko ta ɗari uku ta ya matse ta kokoke jimilla ne gaya maka jimilla ya zama ɗari biyar kenan shine belin ka ya zama da dubu na <laughs> shine in kai lissafi kusan dubu talatin ko arba'in haka ya bashi ɗari ukun nan ya kalmashe ta aka ce isori ka wuce yana wucewa nake gaya muku dan sandan nan gidan da zai koma ashe gidansa ne kofar yana budewa ya ganta balle ba dvd ba talabijin ashe ashe bara nan ya kwashe ta <laughs> ana dara ga dare wato eh, ga barawo ga mai kaya shi bai san talabijin dinsa da kayansa aka san baɗi ba shi ne ai sai mutuƙar ɓaci nake gaya maka <laughs> a abun fa ba ka sauki kaga kenan sai a kuma kuma sabon bincike maimakon maganar eh, beli a to ba ya bashi 500 ba ya rage shafiya wata da ita <laughs> a wannan labari da ya zo da to kun ji dai fa inda aka fara ana dara ga dare yayi ni ma ko ni ya kamata in bara ba da labari ko eh kamata ya ka kama da labari to ni ma bari in duba dai in ga a cikin an garatawa am ni dai wannan labarin wata yar boko ce yar gayu wato yar gayin nan wato kasan wato akwai cakwaki a garin nan malam ta gama gararan bata aboko da waye da waye da waye amma ba a taba ba ta taba zama ta ko girki da share share ya ba ta ta uwar ta komai abin da ana nan ana nan har auren ta tashi ta gama hada digiri a ka na takarda amma kuma babu digirin gida cakwakiya kenan ana wata ga wata ta shiga gida malam aka yi dan sati gudan na ango ya dan kawo kayan makwalashe da dan sambaɗe sambaɗensa haka dai ana tafa ana tafe ranar girki sai ta zo sai ta ɗauki yar tukunyarta sai ta zuba a kan kuka ga sai ta maka ruwa ta yi shiru ta zuba ruwan nan ita jira take ta ga ya za a yi ne ta dafa ta ya za ta tafasa ne ta rasa ya za ta ta duba gabas ta duba arewa ba taimako jan jigin kenan ai kawai da ta shi sai ta ɗauko waya ta lalata ɗiɗɗiɗɗiɗɗi halo ta ce mama ta ce na'am <laughs> yarinya ta ya aka yi ne ta ce mama wallahi allah na sa ruwa ne a kan kuka gas kuma ina son in gane cece fasa shine idan ya yi shu shine ya tafasa <laughs> haram abin ya yi matakar ɗaure muka na ce ta wannan taɓi wato koya mata ba to ai koya mata ai kawai ta zama ta zama ta zama cici ta zama ta zama ta zama cici ta zama mai dan dogon jinjigi ta zama da ko la jinjigi jinjigi to malam dan miji dan suka kake kowa kamata yi na ƙara labari guda ya kamata ko da guda ɗaya ne ka ƙara masu saboda wannan labarin da na ji eh shi ya ɗauko ma wani labari ɗauko wani labari da na tuno shi ne ma yanzu to a ya kamata ka ba masu na gaya maka nan wani irin wani ne irin dan ƙauyen nan ne tuku mm. garin ba irin harkan nan nake gaya maka ga abokaninsa wannan ya zo ya gan shi da mashin wannan ya siya mota an je binni an yi bai san aikin da suke yi ba na gaya maka yana zuwa binni aka yi mai hanya aka ba shi kurar garuwa ana ba shi gorar garuwan nan ya fara kai ruwa gidaje Ta suka yi gamo da wani alhaji ya ce kai zo nan kawo mu ruwan nan har haka mm, a nan ake yin ta yana zuwa ya kai mai ruwan nan ya ce eh ka je ka zuba a cikin toilet To. To shi bai san me toilet din ba. Wato a cikin wani abu zai zuba a toilet ko eh, bokiti ko wani abu irin ba. To bai saba ganin sa ba su sun san irin wannan sakinin dire din nan. Ya ji ya ce tsilum. <laughs> <laughs> Eh, ya ji ya zuba ruwan nan, ya zuba ruwan nan. Ya ga fa kawai zuƙewa yake yi. ba lawa. To fa. ta ne zuba ne ya duba ya duba ya karkata can ko ya koma wajen alhajin nan ya ce alhaji mm-hmm. na zuba na zuba randar nan ta ki cika <laughs> alhaji ya ce to mu je in gani yana zuwa ya ga ashe a cikin kashin yake zuba wato a cikin eh, eh, masu birbiɗar kashi a cikin masu birbiɗar kashi yake ta dan karashi <laughs> wayo Allah wannan shi na kada ya tsoke fa kaka ah! ikon Allah wato hi an saba da shi ya ci wannan ma eh. irin dan randa ce haka ai su kasan suna yana fatsal <laughs> fatsal dan ƙauye ya zo ni kici dan ƙauye ya zo ni kai a ƙauye na zo birni cikin dalilin daren nan ham to masauraro ba zan cika ku da surutu ba ni ma ya kamata dan bitsira muku wani labari saboda na ga lokacin ya fara hararen mu a kamata in ka dan gada musu ya <laughs> eh. nan na shirin da a shine saboda gaskiya na ga lokacin ya fara wannan saboda su ma kaga Hausa su ma sai samu dama su saurari labarin cikin annashuwa da nishadi eh mana saboda ka san yau fa na ce musu shi yasa sunan shirin ne zama nishadin zaune kuma in kana zaunan nan ana so ka saka waigi ke saboda in ba haka ba Allah ah, sosai ka sosai ko wannan shine ai ina ina ai ko a tanan wurin ma ba za a iya kawo labari to zaro ga labari na malam dan miji bari in san bada labarin miji muna nan muna jin ka to wannan dai wani ne wani wuce ne ya je saudiya ya je saudiya ya dan je haka to irin ya ji larabci mm-hmm. aka gama umara da dan abubuwa dai haka ya shiga supermarket siyayya an zo wajen to kawai ya je sai kaya ya sai irin t-shirt da wando haka ne da yawa ya tafi gida ya je ringa gwada wuyan ne ya zama mai na ɗan jarirai ya makale mai wuya eh. ya sa wando yawa haba kawai ya ce ya ce ya kira abokin sai ce wallahi kan ne sun mun kada yanzu abin da za a yi kawai mu tafi ai ga zuwa wannan guri mm. mu je a duba gaskiya a sashe kayan nan to suna zuwa su haka ne to gurin na fadi laraba ne ba ba su iya hausa ba abin mamaki suka yi suka yi in ya ce masa haza wa hazihi sai su ce maza maza eh, ba la'arif la'arif ah hmm. su ba sa gani ai haba can suka na abokin nasu ce kai banza kamar kai islamiyan nan ta dan zamanin nan ba ta alifin ba wata wani eh, ce ba kai islamiyan ya ya ce ba ni riga nan ka gani ya ce mu ha'a ga muna larabci muna hmm. kanawa kawai ya daga masa riga ya ce ya ce hazal kamisun wahiya eh. iza sama'un shakas <laughs> haram <laughs> to shi a wakil nasu da ya ji yi jim ya ce kenan wa azinin lirin ba wa wakar sai nuna wanda ya ce ai wannan ma ya <laughs> ɗage ham da zarara a nan dai za mu ce ba don muna so ba ba kuma don za mu so mu gudun ba kuma eh, lokacin gashi ne muna halin nasa sai dai mu ce da mu da dan mujis naku dai a harkar mu ne gogayen naku ya eh mana idan in babu ku babu mu inda ku da mu ko dan mujis wannan haka to na haka dai mu dai anan mu gintse wannan tabarma shiri Suna na abdulkarim ibrahim isa sallari tare da gogon naku taba abdulrahman mai agogo in muke cewa ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan shiri na nishadin zaune